Allah ko bi murajamati aduwihi mutumin duk da ibautatawa Allah ta hanyar gurza baka da akaza min siddiqiyati bi sahami akaza bi sahami ya rike kaso min siddiqiyati daga siddiqanci bi sahami wafirin ba mutum ya kai yau yana bautan Allah bautar har tana gurza shaitan a kafa to yana da kafa na siddiƙanci abun da shaitan ɗin nan bai san mutum na iya yin sa to masha Allah wa ala kadari mahabbatil abdi daidai da soyayyan bawa da rabbihi wa muwalatihi da goyon bayan ubangijinsa wa mu'adatihi li aduwihi da gaba da makiyansa sai buhu min hadal al daidai da kadari ma ta ta'anna haka za ta nalo ma ta tabanna daidai yadda ka fata wa shekar na daidai irin abin da ake iya baka da zama yi maganan gawo a cikin maktasar na ko min hajar jira wani ajali haza saboda wannan gama, hamidat tabattaro bai na saffaili saboda a ɓatawa shaidar shi isa aka yaba wa yanga a tsakanin sahu da sahu za a yi fada ba an yadda mutum ya nuna isa inda za ka yi fada da makiya Allah wannan masoya musulunci idan aka ce za a shiga ciki ina son ka shiga da irin wata yanka da irin wata gadara kawai da kallo ka ga hadari nan zuwa amma su je tsoro su je kaza Allah na son haka haka yabawa me me tafi haka sai annabi ke sai ce wannan tafiya ta ce Allah na fushi da ita a sai dai anan yana fata saboda training ya kai training har bai iya gudu bai iya gudu kuma an yi kaɗan yi gudu kawai zai je shara yake yi kyau duk wani ɗan ƙarami ya yi ya ɗauke shi to ala na san wannan wata watabaktoro a inda ta sirri haka ana son yanga da takama wurin sadakan boye daga ganin mutane ba sa dubi fasar da kan boye wannan sai su sai zainul abidi zainul abidi na ko sai dai shi ya dinga raba buhuna ya dinga raba buhuna da kashi har ta kai bayansa ya karsa mutane a gari ana ta kayan wa ya saki Allah ya ji Allahumma kharaja ina da saboda ni wani lokaci kullum sai zan da buhu shinkafa a kofar gidana Allah mai iko da gaskiya ne wani bawa daga bayansa ne ya amfani da shi da ya mutu buhu na suka yanki aka zo masa wanka aka ga bayansa kai su ma dai suna da kula shin yanzu ne ba za a iya kula ba ba za a ma gane ba na a ganewa ma amma su suna ganin wanda suka fara rasa buhuna suka wace to kai wannan da sun tsaya to amma in suka tsaya sai ka ce Allah ya dakata da su gaskiya ne amma sai ka kalli kasa ce aljanu su bi mutum cewa suka je za su shiga sama sama ta gagara suka ce dana da a sharon uri da biman sai arzi amma amara da bihim rabbuhum rashida baban za ba bayyuwa mu zo wurin nan ana samu kwayar yanzu wanda duk izo ya mutu kim sun wuce suwa da sun mutu suwa da sun mutu suwa da sun mutu gwanayen da ke taure na yanzu wurin bai ke suwa kai akwai wani yau ba mutuwa ce adiya ba akwai wani abu da ya kawo mutuwa nan yanzu to haka abin da za ya kamata mutum yana kallo yana tunanin abin da yana tunanin bai zama kamar an'amu واتبقته عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله لما في ذلك سبو دعون لك يسكن وانا من إرقام العدو مي في حيث تتنشاه معنى يا يا عندك لو كيف هنشن كوا ذاك تقول وتجا ثم أولين تأيه وانا ka tafi ka tafi kana tafi kana yanga a haka kana je a ranka wane mutum ina wani in ba ni ba eh? a ina yana ganin cewa ai ba wanda zai iya kaman ka a cikin abokan ka waye zai iya yin sa shin shi wancan da ya takobin sa ya shiga cikin jama'a yana ganin wane mutum duk wannan yanzu yan kuta kai ku koma baya masu aiki sun zo kuma ko an na bisa kanku aka ga koya bin to amma lokacin da ya zama sai da kabari karfe daya ta yi sai zo zan ka fita karfe da kama karatu sun ba su gadi yan banga kama karatu a cikin ta kama karfe buhun ma nauni ka ɗauko kuma ka gaya masu ga inda zan je ga inda zan je su ta sai ta tuhun ka sai ta tuhun ka har duniya gari ya waye kwaye gari to amma a yanzu ma ai ba zai ba dan yake in ya tafi nan saka na wani usulobi yanzu misali idan ah, wannan jatumar tana da akawun ka ga ya ji ta gaggiyar ka samu a hudunka ka sa goma da bakwai da takwas da tara da shida da hudu da biyu ka sa zero hudu ka zannasa zero hudu ka ga abin ba wahala daga nan ka samu ka sauke wani wuri ka tsirar da kan ƙasa ka faɗar da shi ƙasa a yi ta je can ana bururu ba wanda ya gani ta shiga cikin randarta shi ne idan ya bi ta kan kuma ku bi ta nan in biyo ta nan za a samu mafita eh? ga kaɗan zai ce hmm, ni ai inda tashi zaka ban gaya mutane yadda eh, in danna ka danna wa wani cike mana ya tuma ka ba ka gani ba ruwanta tana ta to ni ne aisha mala waru har kuje banni ko min irganil aduwi amma kai sun ka tura mata dinna wannan hancin shaidan da a ce za a nuna maka shaidanin da ka za ka same shi duk jini majina na zuba yana Allah Allah ya za a yi kafaɗi ya za a yi kafaɗi abin ya watsa irganil aduwi wa bazali mahabobihi bi nafsihi da bayar da abun da yake so na rayuwarsa wa malihi lillahi azza wa jalla wa babu min al-ubudiyyati wannan babi ne na da'a bautan Allah da irgam la ya'rifuhu illa al-qalil min al-nasi wannan hatta irgam ai mun sha mun sha karanta aya man yuhajir fi sabilillah yaji fil yaji fil ardi murahkaman kasiran wasa yanzu kila za ka ga kaman ba ka taɓa karanta ayan ba inda za ka je ɗin nan za ka famu inda za ka je ka zauna ka ɓata wa shaɗan ga hijar ka ɓata wa shaɗan ka ga damuna karatu a shekaru takwas na aisa da ku Allah ga mata mahalar lokaci ya yi yan yanzu ka takwas mu kai tara amma an ce a tsaya a nan wani tashi ta da fada hmm? hmm? ga shi can a karasa ba ga sauran wurin can ba ga sauran wani can a karasa sai kai to karshe nawa yanzu to karshe a cewa duka abu za mu fahimta saura wani ka za a karasa sai an masa ce kai ba za a karasa ba kai ka je ka karasa amma can fa ga mutane tsaye tsaye eh, eh, takwas ba a yi sallah takwas wani wani irin karatu ne to karatu yana karewa ne to in ba za ku tashi ba to ku yi wa mutane sallah mana kwa ta ringa zashi ku ku zauna ku yi ta sayin abin to ka zo ku shaidan shedan kuma sai zo da ne kai kawai ne karatun an rayar haka an ci mutunci ka gani kaza kaza wani mutane sun maka wulakanci menene menene kana masu karatu a shi ma ba san abin da suke ba to na daina karatun daga yau shedan ya ce nasara ita ta mai kabar wurin inda za ka je ka yi karatu ka yi karatu tabbas ai ana yi sallar din ma ai sallah ma ka ce a kara ba a rufe masallaci sai dan kun tashi gaba daya bai ji da muragama don ya kamata a yi ni wannan sanin zumu yi tabbautan Allah mu bata wa shedan mu yi tabbautan Allah mu bata wa shedan minan nasi wa man zaqa ta'amahu wanda ya dandani daɗin wannan za wa ladzahu baka ala ayyamihi al-awwali to kaga ai shine wannan zaka ga eh, dottawa da aka yi shekaru abun in ba mu dauka ba wasu da ba mu ne ina ma dauri mu gane wannan abu ina ma wuri a tun muna kanana muka dauko wannan tsari muna tafiya aka yi. malam da mun tara jari da yawa to kaga daɗin abun wanda ya fahimta da ce kash ina ma daure wani muka fara ai kaga zai kukan rayuwarsa da ta wuce ba haka yake ba وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه بالذنب أن راجمه بالتوبة أنا وصاحب هذا المقام وانا مضعين إذا نظر إلى الشيطان أن يكن لشيطان يا شجالا تدخي شيخ لا هذا في قالوا ولا هذا هو في الذنوب راقم ويكن جنة عن كن صالحا شو بفي سبو الآن نسو يو نجارة هر قبن قبدا مبالغة فحدثت له في هذه المراقمة ubudiyatan ukhra daga nan ya sake samun kuma wata ubudiyar daban kun ga ikon Allah wannan me yake da suna ma'asin nan gaba daya eh, illoli na guda nawa ne ce mun ga masu tuna ke ko an ga masu tuna hamsin ba ta arba'in ne da tara hmm? hamsin ne hamsin ne ainihin yadda aka ɗauko su abin da ke ce a wannan hamsin ɗin ce ikon Allah ga wata wata san kuma tana zaune gefe ita kuma ta tarfe ta ko ina na ku tarfe ta ko zai zai gefe ya tarfe ta ko ah, zai ku ce a ai tsakanin yallahi ne suke yi shi ba da mu ake ba mata sun yi tarkesin akwai wata ta tarkesin ba Allah bai zane iko na fara duba ba amma ta yi tarkesin so kuma wa'annan illolin su bai guda hamsin eh oh to na ji wanda bai bai bai tunar <laughs> wanda kai shuru kawai kai shuru kawai sai dai ka dawo yan safi kawai ka dawo yan safi wannan kalubalantar sai na duba zan je da shi layi yanzu ba ka bakwai ko da za ku yan layi kafin har mutu da kuma littafin ne to banda da ya haka shi to da hmm? suna aikin ba da yanzu za ka lura akwai wanda su zo ɗin ma ya gagara hmm? su ne kuma su gane ya kuke yi in kana son a bata ka sai masallaci sun ka sai masallaci ta yadda ka san yadda ka san kace ce fir'auna sai ga ce fir'auna ce to waya ya kashe menene ya faru ne faru kana kiran masallaci to abun duniya ya dame su hmm.